ga wata na tara watan ramadan bana hijiran manzan allah annabi alaihi salatu wassalam tana da shekaru dubu da dari hudu da shekara arba'in da daya alhamdulillah cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan wata na ramadan kuma a wannan sura suratun nur wacce jiya muka tsaya akan aya ta 45 shi adarama ya karanta mana aya ta 46 45 dai mun ji yadda ubangiji ya yi bayanin shine mahalicin kowa da komai ya keɓe mummu bayi da baiwarsa iri daban-daban wanda duk idan ka duba za ka ga cikakken ikon allah cewa shi yake yin abin da yake so ba mai sa shi ba mai hana shi kuma sai ya zo da taƙib yana bayani na nan naga darasin da ya gabata ya ce laƙada an zanna yatin mubayyanat wallahi tabbas mun saukar da ayatin ayoyi mubayyanatun wanda suke yin bayani wato su ne alkur'ani mai girma wanda yake fi hakamun zahira a cikinsa akwai hukumce-hukumce a filin allah hatun wanda suke gasu a bayyane wato domin duk wani mai hankali lafiyayyen hankali zai gane shiryar da allah ya saukar a cikin alkur'ani mai girma wato sai mu bi ta maɗaukakin sarki allah ya ce wallahu ya haɗi man ya sha kuma allah shi yake shiryar da wanda ya so taho shiryar da shi wannan bawa sai shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa ga gwadabe tafarki mai kakke har zuwa gidan aljanna shine addinin musulunci wanda yake kunshe da duk abin da yake gyara ce da inganci na su rayuwa al'umma cikin zamantakewarsu to ga ayoyin nan wanda yake da rabon shirya sai ya shirya allah ka samu cikin shiryayyu ci gaba ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين to lamma bayyana ta'ala lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani wato annahu yahdi man yasha'u hidayatahu cewa tabbashi Allah yana shiryar da wanda ya so ya shiryar da shi shari'a yubayyinu anna man lam yurid yuridillahu hidayatahu sai Allah ya shiga bayyana kuma wanda Allah bai yi nufinsa da shirya ba baya nufin shiryar da shi to shi kuma wato la ya hatadi wa in zahara lahu alhaku shi wannan fa ba zai iya shiryuwa ba ko da ga shi gaskiya ta bayyana karara ya ganta kuma ya fahimce ta ba zai shiryu ba wa ƙarabin lisani wani munafiki ne sai tabbatar cewa kai ai wannan abu gaskiya ne amma fa bin lisani da baki har ya ce annahu muslimun ya ce tabbashi musulmi ne to wannan magana ai da daɗi take hmm. ina ma da ta ratsa hazuci wala ya da hulul imanin fi kalbihi sai dai kawai iyakar tasa a baki imanin bai shiga cikin zuciyarsa ba waya buƙa munafiƙan sai ya zauna gashi gungurin a cikin musulmi amma munafiki ne kafiri ne a zuci amma a bakinsa fa munafiki ne allah ya nuna akwai irin wa'annan a wali zikiri ba da sifatil munafik domin allah ya bayyana sashin siffofin munafukai to ƙala ta'ala sai allah maɗaukakin sarki ya ce to tsarin munafukai waya kulu na suna cewa amanna billahi suna ce ai mun yi imani da allah suna ce su ma musulmi ne sun yadda allah shi kaɗai ne abin bautawa wa bin rasuli suna ce ai mun yi imani da manzan Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne wa ta'ana suna ce mu mun yi da'a ga Allah da manzansa thumma yatawalla fariqun minhum sannan kuma sashi daga cikinsu sai su juya min ba da zalika bayan kalmar cewa sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai su ma da su ake sallah ai su ma da su ake zuwa aikin hajji wasu ma sarakuna ne wasu ma malaman addinin ne wasu ma matasa ne na addinin wasu kaza kaza wasu sun daga hannu sun ce sai sun taimaki addini ashe duk da baki ne Allah ce wa ma bil mu'minin kuma wayannan ba mu'minai bane in ji Allah a wannan aya cikin suratul nur <coughs> aya ta 47 mai son karantawa ya je karanta ya gani hmm. yadda ka san yau ake saukar da ita shiga gaba وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون da Allah mutumin da ya ce ya yi imani da Allah ya yi imani da manzan Allah shi ma musulmi ne to a ya kamata kun aka ce masa to ga hukuncin da Allah ya sauka cikin alkur'ani karara a fili Allah ya yi hukunci mu kaza mu kaza mu kaza ko wata takaddama ce tsakaninka da dan uwanka za a yi hukunci to a duba mai Allah ya ce mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayani yaya yake a cikin sira san da maiki ya zauna tare da sahabbai to wa idza du'u ila Allah wa rasulihi idan aka kira su irin wayancan munafukai ila Allah zuwa ga Allah wa rasulihi aka kira su zuwa ga yadda da bayanin manzo Allah da ya sarda sakon Allah din nan liya hakuma bainahum dan Allah ya yi hukunci tsakaninsu kai ka ce ba su ne masu waccan magana ba idahun fariqun minhum sai ka wayansu jama'a kuma daga cikinsu mu'ridun hmm. suna bujirewa suna ce ba za su yi ba su ba su yadda ba an hukunci ne sai na zamani hmm. ai kaza kaza ba su yadda ba to ina waccan magana tasu babu dama dogogo take a baki ba ta ratsa zuciya ba hmm. to abinda babu a zuciya ina magana Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mu da mugunyar kaddara ci gaba wa in yakul lahumul haqq ya'tu ilayhi mud'inin to kuma suna da wani abu duk abin da yake an ce ga hukuncin Allah a kai sai su leƙa su gani wannan hukunci ya taba musu san rai idan ya saba da inda yake so sai su ƙi amma ba idan kuma suna da wani haƙƙi a kan wani sai su ce to su za su kai wajen alƙalin musulunci a nan ake gaskiya don mai a ranar haƙƙin nasu ne saboda haka wa in ya kulla humul haƙu idan ya zamanto suna da wani haƙƙi da suke so a shari'ar musulunci a karɓa musu ya tu ilaihi sai su zo zuwa ga neman haƙin nan su kawo wajen shari'ar musulunci mutsinin suna masu gaggawa a gaggauce su abi musu shari'ar musulunci yauwa yau haƙƙinsu suke son su samu amma ran da haƙƙin wani ne to sun koma ta kafirci din allah ya tsare mu ci gaba أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون الله يا نونا باسو دهلي hali abinda suke faɗa ba gaskiya bane amma ga 'yan su tambayoyi yayi musu sai a fi qulubihim maradun shin a cikin zuciyoyinsu duk da sun ce sun yarda da Allah da manzon Allah shin a zuciyarsu akwai maradun kafirci ne suna da cutar kafirci amir tabo ko ku a'a hukuncin na Allah da yake cikin alkur'ani da hadisa annabi ne suke kokwanto suke ganin kamar su ba su yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi bane am kafuna ko ku a'a suna jin tsoro ne an yahibu Allahu alaihim cewa Allah idan an sun bi hukuncinsa za a yi musu zalunci wa rasuluhu da manzansa kallawa haja Allah ya ba a zalunta bayi manzo Allah sallallahu alaihi ai amini ne wanda yake baya karawa abin da Allah ya faɗa ya ragewa hukuncin Allah da annabi sallallahu alaihi ya isa a nan adalci yake babu zalunci bal saboda ka duk ma wannan kokonto da suke a sake shi ba ɗaya ula'ika humul zalimun wayancan su ne fa azzalumai tsantsa yawwa azzalumi kuma shi ba ruwansa da inda gaskiya take ina zai samu ko uwarsa aka ce da ka yi kudi zai daka mm-hmm. yawa in sarki ne talakawansa aka ce kashe su a baka kudi zai kashe yawa an almajiri aka ce kawo almajiranka a yi farfesu da shi a baka kuɗi zai bayar don menene su azalumai ne allah ya tsare mu ci gaba إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون تو كاغا azamin ra'ayi da mugun hali na munafukai da kafirai din can gashi an bayyana zalumai ne to wanda yake na Allah kuma shi tsarinsa gashi Allah ya ce innama kana qaulul mu'minin iyaka ya kasance maganar mai imani fadar mai imani idza du'u ila Allah wa rasulihi in aka kira mai imani sawa'un da namiji ne ko ɗiya ta mata ila Allah zuwa ga Allah aka ce ga hukuncin Allah wa rasuli aka kira mai imani zuwa ga manzan Allah aka ce ga bayanin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda Allah ya aiko shi da shi liha kuma bainahum dan yayi hukunci tsakanin masu imani to falƙaulun la'iq bihim magana faɗar da ta dace da masu imani an ya ƙulu shi ne su ce sami ina mun saurara mun ji wa tsana mun yi ɗa'a wato sun amsa a baki da zuci da aiki to Allah ya ce wa ula'ika humul muflihun kuma can masu faɗa a zuci da baki da aiki su ne masu samun babban rabo Allah ka sa da mu a cikin su gaba ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون الله كسادة كنسو جماعة مرقي يو الله تبارك وتعالى مهل تشنكوا دا كومي وان دا هل الدنيا دا لاهرة دمو كده تاشد إبادة ya aiko manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da dokoki da bayanai cikin alkur'ani don manzo mai da'a ga allah da manzan allah da jagorori muminai daga cikinmu wanda da ya da'a akwai dace allah ce wa man yuti wa rasulahu wanda yake biyayya ya da'a ga allah wa rasulahu da manzan allah fima ya'muruhu bihi game da abin da manzo yake umartar bawan nan bawa mai da'a da shi wa yakhsha kuma ya zama yana jin tsoron Allah wato wa kuma yana tsare dokokin ubangiji da takawa a takawa an ta ja'ala naka wa azabin lahi wiqaya abin da ake kira takawa shine mutum ya sanya garkuwa tsakaninsa da azabar Allah wa zalika bimtisali awamirillahi na bi ma nahana lahu an wa zajar wannan shine in Allah ya ce ika za mu yi iyakacin karfinmu abinda Allah ya hana mu nesance shi kar mu kusa da shi ma to wanda ya wannan ika humul fa'izun to wayancan fa ne masu samun babban rabo Allahumma ja'alna minhum shine huna fi tijaratihim masu samun riba a kasuwancinsu na rayuwar duniya nan duka yawa a kullun nasu ya gado ba baya wa nafsa ku fa ma'uti ƙuha an zaman kasuwanci muke a duniyan nan in gari ya waye kowa ko yake ya fito ya ce gara raina na sayar da shi yauwa ba baya wa nafsa ya sayar da ransa fa ma'uti ƙuha ga abin da zai yanta ran daga azabar wuta mu kaɗaita Allah da ibada mai sallah mai azumi mai zakka mai aikin haji wato mun sayar da ran mu ga abin da zai yanta ran daga wuta kenan Allah ya datar da mu amma mu bi kuwa wani kuma shi kuma ya daga nasa ran yana ce ina masu saya daga Najeriya ko daga Amurka ko daga wata ƙasa shi a bashi kuɗi bar sallah ko a bashi kuɗi bar azumi ko a bashi kuɗi wansa ko kanansa shi ma mu bi kuha ko ya sayar da ransa ga abin da zai halaka ran nasa ya zamanto an haramta mar aljanna ya yi wuta allah ya mana tsari ubangiji ya ce wato a gaba wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun qul la tuqsimu ta'atun ma'rufah إن الله خبير بما تعملون كما دم متمن da kaga baya jin tsoron rantsuwa ana ce me za a yi wa billahi la ilaha illa kaza kaza wallahi talla to da tuhuma a jikinsa don wannan rantsa rantse kafin a yi abu halin munafiki ne amma fa ba da ka ne Allah ne faɗa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabai a fitar jihadin daga addinin Allah to munafikai suna da siffofi wala tafsiri ya ce wa min sifatil munafiqina daga cikin siffofin munafikai adamu ta'a shine so munafiki baya iya da'a da yadda za ka yi da munafiki ko ka ce ku zo a haɗa tawaga a tafiya to inda munafinci shi abinda da ba zai yadda da shi ba shine da'a fi'ilan wato a aikace fito fil khuruji wajen tafiya ilal jihadi a ce a tafi jihadi to banda munafiki shi ba zai iya da'a ba amma ba kafin rana a ce a fito din wa aksamu billahi suka yi rantsuwa billahi da Allah billahi allazi la ilaha illa wa suna wa annabi sallallahu alaihi wasallam jahada aymani iyakacin gayar rantsuwarsu kai in kana da imani in ka ji rantsuwa sai ka ce kawai wannan gaskiya yake da ba da gaske yake ba zai iya wannan rantsuwar ba sai suna cewa la in amartahum wallahi manzo Allah annabi sallallahu alaihi in ka umarce su menene la yakhrujunna la yakhrujunna wallahi za su fita zuwa yaƙi su a cikin su ba za a samu mai komawa baya ba to amma za su iya faɗan wannan abu ne ba za su iya wa Allah wayo ba dan da Allah ya san zahirin bawa ya san abin da yake boye sai Allah ya ce qul annabi ka ce da su la menene la tuqsimu hmm. kar ku rantsuwa ba ba maganar rantsuwa ba maganar rantsuwa bane an ce ku fita yi da'a amma da'a din nan an yi ta ba za ta shiga duhu ba za a gane da'atun ma'rufa ai da'a a bace da aka sani yanzu aka ce hayya ala sala ku taho zuwa sallah ba ana nufin da'a ba ne tun da'a za a yi me za a yi sallah yau wato ba a santa ba kenan tun aka ce hayya ala sala mutum ya kifa to an san bai da'a ba kenan so da ka da'atu ma'rufa ai da'a ba ce wace yake an riga an santa ba wai sai da rantsuwa za a iya gane da'a ba inna allaha khabirun bima amalu. kuma eh a wani gurin mm. kenan inna allaha lalle allah khabirun masani ne bi ma ya amalun game da abin da munafukai suke aikatawa a wata kira'a kuma mm. bi ma amalun game da abin da kuke aikatawa ya ku munafukai kuma a wata kira'a mm. a gaba Allah madaukakin sarki ya ce قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين منافقي ينعزو كوبا يعزو in za a yi addinin allah addinin musulunci to da'a dole yau da haka sai a nana ta masa magana da'a fanana allah ya ce da annabi sallallahu alaihi kulka ce atiqullah ku yi wa allah da'a ya ku musulmi masu imani wa atiqur rasula kuma ku yi wa manzo allah na muhammad sallallahu da'a to a ce ba a faɗa ba Allah ya nuna to munafukai fa wato fa'inta wallau in kuka juya baya an ta'ati kuka kiwa Allah da'a to kun wa kanku annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ku iya tauye mar wani abu ba fa inna ma alaihi ma hummil iyaka abin da yake kan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shigar da imani zuciyar ku bane abin da aka dora masa ne a kansa mina tabligi ya isar da sako ya faɗa a je ya gama nasa wa alaikum ma humiltum kuma yana nan akan ku ma humiltum abin da aka dora akan ku na cewa in an ce ku yi da'ar ku yi da'a wa in tuti'uhu in kuka bi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tahtadu za ku shiryu wa ma ala rasuli illa al balagul mubin ba wani nauyi da Allah ya ɗora alar rasuli akan manzo illal balagul mubin sai ba isar da sako a bayyana a faɗa kowa ya gane mai rabo ya yadda wanda bai yadda ba kansa yawa hmm. so da aka shi yayi nasa wanda ya bi ya yi dace hmm. Allah ka sa mana daga masu bi masu dace wanda ya juya baya ya cuci kansa da kansa Allah ka tsare mu daga turjewa ga barin bin sunna amin ci gaba وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله أكبر تكونك ita da'an nan da Allah ya faɗi wanda ya yi ta yana cikin masu babban rabo Allah ka sa da mu cikinsu amin to fa alkawari ne daga Allah Allah ya ce wa adallahu alladhina amanu Allah ya yi alkawari ga wanda suka yi imani minkum daga cikin ya al'ummar musulmi wanda bai imanin ba shi ya cire kansa wanda ya amanu ya yi imani minkum daga cikin ku Allah ya ma alkawari wa amilu salihati kuma suka yi aiki na gari wato suka ata'u amrallahi bimtisal suka yi wa umarnin Allah da'a ta wajen sa abin a aiki alkawarin da Allah ya wa masu imani tun daga duniyan nan da ya home fil arabi wallahi Allah zai ba su khalifancin jagorancin mulki a bayan ƙasa ƙasa ta waye mulki na waye da abin da muka samu mai yawa da kaɗan wa yake bayarwa to ya yi wa masu imani da aiki nagari sai ya ba su khalifanci a bayan ƙasa Allah ka sa muna daga cikinsu yawa kamar stakhlafan lazina min qablihim ba a kan na yanzu ne kawai wanda ya imani ya aiki nagari Allah ya ba shi jagorancin bayan ƙasa ba jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam da halifofinsa da suka zo da ba a ɗaki suke yin wa'azi ana nema a shafe su ba hmm. to daga karshe fa sai da Allah ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam da sabai suka cinye duniya duka hmm. da menene suna da da'a suna da gaskiya a zuci da baki da aiki hmm. to saboda haka na yanzu ma ana mana wa'azi Allah ya yi alkawari zai bayar da khalifanci a bayan ƙasa ga wanda suka yi imani suka yi aiki na gari kamar ta khalafan ladina min qablihim kamar yadda Allah ya ba da khalifancin jagoranci a bayan ƙasa ga annabi da sahabai da sauran annaba duk da suka wuce da kuma wanda suke tare da su suka wuce min qablihim gabanin zuwan wanda suka zo daga baya wala na lahum dinahum zai taɓa lahum kuma wallahi Allah sai ya tabbatar da addinin nan nasu da suka wato wanda Allah ya yarda da shi wanne ne inna dina inda Allahil islam hmm. yanzu duk wannan abubuwan da ake yi na duna musulmi tsangwama da damuwa ana yi a tsorace yawa an kasa fitowa a ce za a yaƙi musulmi sai ana ce za a yaƙi wani ciwo kuma addinin musuluncin lafiya ne don sallah ba ciwo ba ce hmm. azumi ba ciwo ba ce hmm. zakka ba ciwo ba ne hmm. Yawwa amma inda ciwo yake wanda duk ya kulle mutane a ɗaki mai gumi to ciwo ne Yawwa ko lafiya ce ah. Yawwa wanda ya zo ya samu ya haɗa rigima tsakanin iyaye da 'ya'ya ya ce a ta doke-doke wannan ma ciwo ne na zaman tare yawa wanda ya wuce wayansu suna karuwanci ya kamar bai gansu ba aka cika kasuwa dam da kuturu da makaho da mai farfadiya da waye duk suna cin kasuwa su dubbai ya wuce su bai ce dan me ba ya tafi masallaci gurin tsafta gunda ba a shiga da makami ya ce a daki mutanen masallaci kaga ai kaga wannan yakin musulunci ne yawa ko an faɗa ko ba faɗa ba mai hankali zai iya ganewa hmm. to allah zai tabbatar wa muminai musulmi addinin su zai lahum wanda ya yaddar musu da shi wa huwal islamu shine musulunci bi an shi shine Allah zai bayyana addinin na musulunci ala jami'il adiyani akan dukkan addinonin duniya kowa ya kira ne ya ce sai shi yahudu sai shi buda sai shi mushriki sai shi waye sai islam din ya jaye su alal adiyani akan dukan addinoni yawa wa yusi alahum kuma Allah zai yalwata wa musulmi fil a kasashe daban-daban fahimli kuha sai musulmi sun mallaki duniya duka aka yi wani abu mai kama da yadda aka yi wa wato annabi Musa kafin a haifi annabi Musa sai aka zo ana cewa gwamnatin fir'auna gwamnatin zalunci hmm. aka ce za a haifi wani fada a cikin bani isra'ila in ya zo fa ne sanadin rushewar mulkinka shi zai zo da gaskiya da adalci kai kana zalunci gwamnatinka za ta faɗi to kaga da da rabo da fir'auna sai ya musulunta hmm. sai ya ce ya san dabara aka ce dabara take ya ce zai dinga kashe banu isra'ila duk wacce ta haifi ɗa namiji a kashe ji fir'auna don kar a haifi annabi musa ya juya man mulki yawwa wai zai faɗa da allah zai wayo ya dinga yanka jirajiran bani isra'ila allah kaɗai san ya yawansu amma allah da gwaninta yana farauta ya je ya samu annabi musa ya kashe ya dinga yankan mutane mala yana kashewa har suka gaji da yanka majalisarsa suka ce kai a rika hutun shekara-shekara wannan shekara ta yanka shekara ta gaba ta hutun yanka na bani isra'ila to shekarar da aka zo ton na yanka sai allah ya sake tun annabi musa ta haifi annabi musa lokacin ana farautar annabi musa a yanka ta rasa inda za ta yi daranta ta ga ta haifi da namiji allah ya sa mata ilhama a zuciyarsa aka ce ta sa shi a akwati kawai ta je ta jefa shi a teku ya tafi allah zai dawo mata da shi don shi ne mai cikakken iko da ta haihu aka yi akwati aka mashi fuda aka je aka jefa shi a ruwa yana tafiya akwatin nasa ya zama kamar jirgin ruwa annabi musa na tafiya cikin tsaro na allah aka tura 'yan uwarsa ta rika lekawa yaya ko ya dulmiya ko yana nan ina zai dulmiya tsaro daga allah ubangiji da gwaninta ashe an ja wani layin kogi kogin dole zuwa gidan fir'auna sai ya ɗauki jinjiri sai gidan fir'auna suka ga akwati nan a ruwa yana tahowa fir'auna an fita shan iska yana kallon yana shan iskar ubangiji yana cewa wai shi ne ubangiji yana da karfi yana da kuɗi a'a to allah ya sa masan asiya matarsa inda najeriya ne sai ya ce face lady hmm. ta zamanin fir'auna da ta gano aka zo aka ce a ɗauko akwati ana buɗe sai ga jinjiri wa alƙaitu alaika muhabbatan minni hmm. Allah ya sanya maso mata fir'auna ta ce kai wannan yaro ba magana yanka yawa mata fir'auna na son fir'auna na fargaba fargaba ta ce a zai mana ta yi mana amfani da sauransu Nan duba aya za a ga bayanansu aka ɗauko annabi musa za a yi rainansa a gwamnatin fir'auna mai neman kashe shi shekara da shekaru in ba allah bawa zai ba shi tsaro to sai allah ya tsare shi kai ƙarshe sai da annabi musa ya zamanto sanadin haɗuwar gwamnatin zalunci ta fir'auna hmm. ai mun sha jin wannan bayani ko to an ce a wannan zamanin wai turawa sun shiga miyagun aiki suka ce namiji a aure namiji kasan dai namiji a aure namiji ran nawa ga wata nawa za a je barkan haihuwa babu sai su da kai ta karewa su kai ta karewa sai suka ce mace ta aure mace ran nawa ga wata nawa yan madugo za su yi ciki su haihu suka yi ta karewa suka yi ta karewa sai aka ce musu akwai ba bayani da ya nuna wani addini zai zo ya rinjayi duniya duka amma addinin ga siffarsa masu bin addinin dukansu suna wata irin magana iri ɗaya misali da na maka da na najeriya da na pakistan da na ingila da na amerika zai yi magana iri ɗaya aka ce wata qualification ɗin addinin daga ciki akwai wannan sannan kuma addinin zai yaɗu duk duniya ba ƙasar da ba za a sami mai bin wannan addinin ba sai suka ce to yanzu abin da za a yi a samu masu bincike su sa wannan a cikin tambayoyin data yawa kwashoniya su ta tambaya sai suka kewaye duniya wasu suka ce watakila kiristanci ne watakila yahudanci ne watakila buda ne to yanzu yanzu a najeriya nan ka zo kana ce buda a wani gari ne da addinin buda a masar yana na? a maka yana na? watakila a ingila ma sai jefi jefi hmm. suka duba suka ce kai ba buda ba ne don bai cika duniya duka ba da suka ce to watakila yahudanci ne to yahudanci ina zai cika duniya wanda in ba ba yahude ba ne ma yahudu bai yadda ya mara addininsa ba hmm. ba ruwan shi yahudu bai yadda ma ka shiga addinin ba to ya za a iya cika duniya suka duba suka ce kai ba yahudanci ba ne sai suka ce to wai watakila kiristanci ne sai aka ce to a duba kiristancin sai aka duba jaziratul arab ma ba kiristancin babu a maka babu a madina kuma jama'a maka na duniya ko ba ta duniya ita ce ma cibiyar duniya suka ce ai babu a maka babu a kaza kaza kaza ma babu sai suka ce to a duba ko musulunci ne da aka duba musulunci sai aka ga duk duniya akwai har gidan fafaroma da masallacin juma'a Allah ya suka ce to lalle qualification ɗinsa na cewa zai cika ko ina kai eh, musulunci ya cika ko ina hmm. sai suka ce to yanzu ya za a yi a gane kuma mutanensa suna magana iri ɗaya da aka ce to dukkansu suna karanta fatiha wanda zai salla asuba azhar la'asar magariba isha'i a maka akwai karatun fatiha a najeriya akwai karatun fatiha a ingila akwai karatun fatiha a amurka musulmi na karatun fatiha sai suka ce to ai suna magana iri daya sai ya ce to wannan addinin nan shine zai ci duniya to kaga ba dan sun yi tafiyar auna ba ai da sai su taru su musulunta duka ko hmm. to a masu zargin su sai suka ce sai suka ce a to abinda za a yi a kashe musulmi kawai ai ta kisan musulmi a kaga musu a ce yan ta'adda ne Eh, a ce sun rushe rumbun wata ƙasa a ce kaza kaza a ta kashe su don Allah wannan bai kama da na fir'aunan nan ba to shi fir'aunan da ya yanka 'yan bani isra'ila din mulkin nasa bai faɗin ba to kai jama'ar musulmi wallahi tsangwama da ake wa musulmi wallahi sai musuluncin yarin jaye duniya yawa don addinin Allah ne inna dina inda Allahil islam kuma ai har yanzu suna can suna tsoro sun kasa fitowa su ce mana za a yaƙi musulmi sai aka ce za a yaƙi zato to shi kenan ranar da za su fito su faɗa ai tana nan tana zuwa kuma da so samu ne da ba a samu mai niyyar kashe mutum ya zama kai ne mai ɗauko ma guduma ba da bai kamata mai jin larabci ya taya su sukan musulunci ba an ce wani ɗan tsalle-tsalle a kano wani ya mutu ko dan uwansa ne watakila ya fara ji a jika da ya je gurin wato ta'aziyya sai yana kuka a ce haba malam me yasa kake kuka ya ce a ah, ya tuna fatawa da ya bayar ne yake ce ka ai sallar juma'a shine yanzu ya gano kai fatawarsa ba daidai ba ne to ai dan da gaske yake shiga rediyo ya faɗa mana ko ko sai a gefe yawwa to musuluncin nan sai ya ci nasara a duniya da lahira don mai karfafa musulunci allah ne lahil izzatu wali rasulihi walil muminina walakin al munafiqina la alamun Allah ya kare mu daga sharrin munafukai to ubangiji ya nuna karshen lamari Allah zai baiwa musulmi khalifancin duniya lokacin annabi da sahabai ya basu ko bai basu ba ya basu to wanda za su zo daga baya kuma ya ce kamar stakhlafa allazina min qablihim kamar yadda ya baiwa waɗanda suka yi zaman duniya gabanin zuwan na yanzu wala yumakkinanna lahum dinahum kuma sai Allah ya tabbatarwa da muminai musulmi addinin su Allah zai lahum wanda ya yaddar musu da shi wa islam shi ne addinin musulunci Allah zai bayyana shi duniya duk sai yarin jaya wala yubaddilanna hum hum kuma wallahi sai Allah ya musanya musu min ba da khawfihim bayan tsoron su da suke wa kafirai yanzu ga amna ikon Allah da duba wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa kuntum mu'minin wala takhafuhum wa khafo ni in kuntum mu'minin sai na rika cewa ya jama'ar musulmi banda tsoro jama'a daidai yanzu nan akwai abin da yake cutar mutane musulmi kamar tsoro wala ni na san jihar da ba inda aka yi gwamnan ya yi magana sallah ko kuma azumi matsoratan sun daina sallah matsoratan sun rufe masallatansu matsorata na karkashin gado to sai Allah ce zai musanya musu min ba'di khawfihim bayan tsoron can nasu da suka wa min al-kufari na kafare da suke jin tsoro to Allah zai dawo musu da amnan aminci gaskiya za ta fito fili na karkashin gado za su fito yawa za a dawo da aminci ya abuduna ni suna bauta mini la shiriku na bi shai'a ba sa shirka suna hada ni da kowa islam zai yi rinjayen allah ya da wa man kafara bayan wannan amincin ya dawo wanda ya koma baya wa man kafara wanda ya kafirce ba da zalika bayan wancan aminci da allah ya kawo to fa'ula ika humul fasiqun to wayancan fa su ne fasikai na ani da'a wanda suka fita banda su a da'a wato almustahiquna ah, badalan ni'imati lin ni'ima wanda sun cancanta bayan ni'imar da Allah ya ba su to ni'ima ta to madadinta shine a jefa su a kada su a cikin azaba ga mutum wai wai a cewa musulmi kakkai sallah wai har yana taya mutane anya in ba dan an an gani ba aka ce maka musulmi zai zo masallaci ce an rube ka yi sallah wala mutum sai ya ce ba zai yi ba to ma amma an ce a wani gurin an yi Na fa ta diba Najeriya ba. A gaba, Madauki kan sarki Allah ya ce me. Wa'aki musalata wa Atus zaƙatawa Ati'un Wasu la la'allakum tuhamun. Jama'a, wa bai san Alƙur'ani ne muke karantawa yanzu ba? Yawwa, Alƙur'ani ne ko an san wannan ko? Hmm. To, mutum ya je ɗauko suratun Nur ya buɗe ayata hamsin da shida. zai ga yadda Allah ke cewa wa aqimu salata ya ku masu imani ku tsayar da sallah to kaga magana Allah ita ce mu tsayar da sallah mm. jama'a mu tsayar da sallah kar a kada mana ganye mu bar sallah wa atu zakata Allah ya ce kuma ku bayar da zakka duk wanda ka je yana maka kirarin musulmi ne baya zakka ƙarya yake kafiri ne mm. yawwa wa atu zakata ku bayar da zakka ji Allah aya ta 56 mutum yana shakka je karanta ya nemi tarjama wa ɗi'ur rasula ku yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a la'allakum turhamun ko Allah ya ji tausayin ku Allah ka ji tausayin mu Allah ka karfafe mu da sallah da azumi da zakka da aikin haji Allah ka karfafe mu da sallar juma'a da ashan Allah ka karfafe mu da kiran sallah da ta da iqama Allah ka taimake mu ka buɗe mana haramaini ka ba mu ikon haji da umara Allah ka ba mu ikon cin halal Allah ka bude mana gonakinmu Allah ka bude mana kasuwoyinmu Allah ka bude mana gidajenmu Allah ka sanya wa wakilan ƙasarmu tunawa da alkawari yawa so suka ce muna da 'yanci ko dokar soja ba za ta kulle mutum ta hana shi abinci ba